بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتين ثلاثة تقص قوة رمضان الشكرة تدبو إحدى تريه دودة أربعين دبيو هجرة من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos inda muke gudanar da tafsiri na watan azumi wanda a yau muna rana ta bakwai da fara karatu ba wai rana ta bakwai da azumi ba kafin mu fara karatu akwai karashin tambaya da kuma wasu tambayoyin da muka yi alkawarin cewa a yau insha Allah za mu amsa a shekaran jiya wani ya rubuto tambaya inda yake cewa su ɗalibai ne wanda suke hadda alƙur'ani kuma suke ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da aka yi zaɓi waɗansu ayoyi yake tambaya a kansu wanda mun ba da amsa a kan aya ɗaya tare da tsawaita bayani da muka yi a kanta aya cikin suratul arab inda ya fara shi a inda ya rubuta da walamma ja a musa limi katina to tambayarsa ta biyu shine cikin suratul taha aya ta biyu aya ta sha biyu inni ana rabbuka fakhla'na alayk inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka biwadi muqaddasin wannan ayar wani yanki ne na tattaunawar annabi Musa alaihi salam da ubangiji subhanahu wata'ala abinda nake fahimta mai tambayar yake so a yi masa shine alakanta ayoyin guda biyu domin dukkaninsu suna magana ne akan maganar Allah da annabi Musa to amma ba magana ɗaya ba ce kuma ba a lokaci ɗaya bane, ne amma dai dukkaninsu maganar Allah ce da annabi Musa ita wannan aya ta biyu ta cikin suratu baha wacce alaramma ya karanta mana yanzu tana magana ne akan farkon inda Allah subhanahu wata'ala ya fara magana da annabi Musa din

فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلعنا عليك إنك بالوادي المقدس Allah madaukakin sarki yace wa hal ataka hadisu Musa shin labarin Musa ya zo ma izra anaran a lokacin da ya ga wuta fa qala li ahlihim kufu sai yace da iyalinsa zauna nan inni anastu naran na hango wuta a lokacin da hakan ya faru annabi Musa ya baro Madiyana ne zai koma Misra kuma a cikin daji kuma cikin dare ana tsananin sanyi kuma hanya ta ɓace masa kuma ga sabuwar amarya to shine dan Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga wannan hali da yake ciki na dimuwa na makuwa kuma ya masa annabta sai Allah ya nuna masa wani waje mai haske daga nesa a gindin dutsen sina sai shi kuma annabi musa ɗin ya ɗauka hasken da ya gano hasken wuta ne to ne sai ya ce da matar ta saki zauna a nan inni ana sunaran na hango hasken wuta la'alli a cikin min habi qabasin zan je in samo muku garwashin da za ku hura ku ji ɗumi au a ajidu alan nari gudan ko kuma in samu wani wanda zai shirya da ni a wajen wuta wanda zan tambaye shi ina ce hanya ina za mu bi mu fita ya nuna mana to matarsa ta zauna ta ta yayin da yaje inda haye ga hasken na kama da na wuta nudiya ya Musa sai ji an kwalla masa kira aka kira shi da sunansa a tsakiyar dajin da bai yi tsammanin akwai wanda ya san shi ba da aka kira shi ya Musa ya tsorata ya firgita hankalinsa ya tashi to shine dan Allah ya kwantar masa da hankali sai ce inni ana rabbuka karka tsorata ni ne maganar ni ne ubangijinka ma'ana Allah ne la'ana alaika cire ta kalmanka guda biyu innaka bil wadil muqaddas duwa kana waje mai tsarki wanda ake kira da suna wadi duwa to cikin abin da nake tsinkaye na tambayar duk da zahirin hakan bai fito ba na daga cikin abin da shi mai tambaya yake so a gaya masa shin da wadi tsuwa da tsuru sina ko sinin wanda zai zo a cikin tambayoyinsa na gaba da janibar turil aimani cikin suratu tsaha shi ma dai da kuma janibar gardi ko janibar tsuri cikin suratul kasasi waje guda biyu shin duk abu ɗaya ne ko suna da bambanci amsa shine duk abu ɗaya ne duk waje ɗaya ne dutse ɗaya ne ko ka ce da shi ɗuru kamar a cikin suratul tini ne tini wa tini wa zaitun hmm. wa ko ka ce turi saina a ko sina a cikin suratul mu'minun wa shajaratan wa shajaratan takhruju min turi sina ala butubi duhun wa sidrin ko ka ce wadil ayman kamar yadda ya zo a suratul taha wa zikr fil kitabi لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطول ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى جميل واذكر في الكتاب موسى كما واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه الحجاج في القول الأيمن وقربناه نجيا وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى مرسلا وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ودك سوى أبدين دكا da haka inda Allah ya magana da annabi Musa shine da dutsen duru sina shine dutsen duru sinin shine dutsen duru saina shine wadil muqaddas duwa shine janibal garbi kuma shine janibal turil ayman da haka duk abu guda ɗaya ne da haka shi a ƙarshe ɗan uwa ya sake kawo wannan ayatar cikin suratul mu'minun ya ce wa shajaratar ta furju min turi saina kun ga alramma ya karanta sina a bi kasri sin ruwayan nafi an gane ko kira'ar warshu nafi ruwayan warshu sina amma kira'ar asim ibn abin jud kofi ruwayar hab shi kuma saina a bi fatih sin da ka daidai abu ɗaya ne to sannan kamar yadda na faɗa magana ce Allah ya da annabi Musa amma a waje mabambanta nan shine farkon maganar to can kuma alkawarin da Allah ya wa annabi Musa cewa ya zo su gana wannan kuma magana ce bayan ta farko ta faru da fatan Allah ya samu gane takarda ta biyu mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam yake malam me hukuncin mata masu sanya matsatsun kaya a musulunci sanya matsatsun kaya tare da bayyanar da tsaraici a waje haramun ne yana daga cikin manya-manyan zinabai masu yin haka manzo Allah ya tsine musu kuma ya ce ‘yan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim cikin hadisin buka a hadisin muslim riwaya abu huraira yace sinfani min ahlin nari lam arahuma nau'i biyu na mata ‘yan wuta ne ko na mutane ‘yan wuta ne ba zan gansu ba saboda ba a yi su a zamanin annabi ba sai ce na farkon su nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimatil muktil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza nau'in farko za a yi mata wanda za ka ga sun sa kaya amma tsirara suke domin kayan bai hana a ga tsiraicinsu ba ko dai saboda matsewar kayan saboda salon ɗinkin da aka yi ko kuma a'a yadin ma kansa shara-shara ne irin transparent ɗin nan da ake cewa to sannan kuma suna tafiya suna rangwada ga matsatsun kaya ga rangwada akan titi mumila don su jawo hankalin maza zuwa ga a kalle su ko zuwa ga a yi sha'awarsu to sannan ru'usuhunna kuma ga kai an yi wani style na kitso ko an yi attachment ko an ƙara wani abu da ake cewa a cuci maza ka asni matil buktil ma'ila girman kan kai ka ce tozan raƙumi ne mai rangaji wani san raƙumi in ya ƙoshi tozansa yana cika kuma in yana tafiya za ka ga tozan ya faɗa nan ya tashi nan ya faɗa nan ya tashi nan da aka mazala ce kanku zai zama kamar tozan raƙumi ƙosashe mai rangaji to sai manzo Allah yake la aljanna irin waɗannan mata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kai kanshin ta ma ba za su ji ba wa inna rihaha tare da cewa kanshin aljanna la yujadu akan jiyo shi min masirati kaza wa kaza tun daga tazarar tafiya kaza da kaza a wata ruwayar min masirati 500 am tun kan ka je aljanna ta tafiya shekara 500 zaka fara jiyo kanshin ta amma duk da haka su ba za su shiga aljanna ba ko kanshin ta ma ba za su ji ba abin nufi za a nesanta su daga aljanna tazarar da ta fita tafiyar shekara 500 to cewa ba za su shiga aljanna ba malamai suka ce ana nufin ba za su shiga ta farar daya ba sai sun fara biyawa ta wuta an musu azaba saboda wannan laifin da suka yi amma laifin ai bai fitar da su daga musulunci ba to ko in dai mutum bai fita daga musulunci ba ko da ya mutu yana aikata laifi ya shiga wuta watan wata rana za a fito da shi daga wuta a kai shi aljanna amma kada wata ta ji an ce to ai za su shiga aljanna dai watan wata rana ta ɗauka to ai dai da ɗan gwanda-gwanda ba gwanda-gwanda don da baki shiga aljanna ba fa wuta za a kai ki a aje ki a can to ita ko wutan lahira ta ninninka wutar duniya sau ɗari to ko wutar duniya ce aka saka a cikinta kwana ɗaya ai ka gama yawo ballantana a kai ka wutar lahira shekaru ɗaruruwa kuma shekaru ɗaruruwan nan fa ba irin na duniya ba da agogo irin na lahira ba agogon duniya ba mai sakan sittin minti ɗaya agogon lahira yana da jinkiri yana da daɗewa kafin lokaci ya yi a cikinsa saboda albarkar lokacin agogon duniya awa 24 ita take da kwana da wuni amma agogon lahira sai an yi shekara hamsin ta duniya ake kwana ɗaya وان يوما عند ربك وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون الله يجي وان يوما وني داي عند ربك او وجن ubangiji ka alf sanat min ma taudun kaman shekara dubu 50 ne ta lissafin ku ba shekara 50 ba dubu 50 ta yi shekara dubu 50 ta duniya sannan ake me wuni daya a lahira to kaga wani za a ɗiban masa shekara biyu a wuta wani shekara uku wani shekara biyar kaga dubinnan shekaru ne da yawa Allah ya tsare mu da aka dai iyaye mata ko ƴan mata ku kiyaye daga irin wannan shiga ta tsaraici ku fito da ita bakin titi musulunci bai ce mace kar ta yi kwalliya ba bai ce kada ta yi ɗinki fitted ba bai ce kada ta sanya english wires ba amma in ta sa sai ta sa hijabi kato ta rufe jikinta in za ta fito waje in ta shiga cikin mata yan uwanta sai ta tuɓe in ta in daga ita sai mijinta ne sai ta tube in daga ita sai ƴaƴanta ne ko yayyanta ko kannanta duk wani muharraminta ba laifi dan ta bayyana a gabansa da irin wannan shiga amma mazan titi ba dangin iya ba na baba ki fito kina yada wannan kamanni to wannan babban laifi ne domin ya shi yake jawo zinace zinace shi yake jawo fyaɗe bincike ya tabbatar duk inda aka fi fyaɗe a duniya za ka tarar matan wajen suna tsaraici karancin su su yake jawa maza su zo su yi musu fyaɗe wani namijin yana zaune a titi gwauro ne ya ci tuwansa ya fito shan iska Sha'awar ba ta motsa ba hankalinsa bai kai ba amma kawai sai ki zo ki motsa masa sha'awa kuma ba yadda yadda zai yi ga karancin imani daka da ya zabura sai ya danna wata kuma ke kika caja masa batir ke kika yi masa kin sata ke kika motsa shi ko ya tsare akan yan ƙananan yara ko kuma ke ma in kika yi rashin sa'a ya farmake ki bi ke zuwa lungu to wannan shine abin da shari'a ba ta so da haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta fita ta tsaraici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana illar hakan a cikin hadisi kamar da muka karanta mai tambaya yake malam ina daga cikin masu rubuta jarabawar wa'ek na wannan shekarar malam a taya mu da addu'a da dukkan sauran yaran musulmi Allah ya ba mu sa'a to Allah ya ba ku sa'a insha Allah Allah ramma zai sa ku addu'a idan mun zo yin addu'a takarda ta gaba mai tambaya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da rufin asiri mai tsorewa duniya da lahira amin na gode Allah ya kare mu baki ɗaya yace ce Allah malam ina bukatar malam ya yi mana bayani akan ajiye alkur'ani akan kafet na masallaci saboda yanayin yadda ake taka kafet ɗin a nan sai kaga mutane suna ajiye shi ba tare da yin amfani da wani abu don ƙara girmamawa ga alkur'ani ba na gode Allah ya kare mana malayin shi da alarama baki ɗaya to mun gode Allah ya kare mu baki ɗaya Lallai yana da kyau lokacin da za ka aje alkur'ani ko ma a ina ne ya zama ka aje shi a waje mai mutunci mai girma mai daraja bayan kasantuwarsa mai tsarki ko da shimfiɗin masallaci suna da tsarki amma in so samu ne akwai wajajen da aka tanada don aje alkur'ani don girmamawa don mutuntawa da haka yan uwa ya kamata mu kiyaye haka ubangiji ya ce zalika wa mai yu'azzim ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه Allah ce, Zalika haka al’amarin yake, asalin zalika, kabar mutada ne, abin nufi al'amru zalika haka al’amarin yake. wa man yu'azzim hurumat sha'airallahi duk wanda kaga yake girmama wani abin da ya danganci Allah kamar Ƙur'ani, kamar Kaaba kamar annabawa kamar masallaci kamar hadisan manzala duk wani abu da ya danganci Allah kaga mutum yana girmama shi girmamawa ta musamman fa innaha min taqwal qulub alama ce zuciyarsa akwai tsoron Allah kenan wanda baya haka kuma fa alama ce zuciyarsa akwai ƙarancin tsoron Allah to haka Allah ya sake cewa zalika haka al'amarin yake wa mai yu'azzim hurumatillahi din mai girmama abubuwa masu alfarma na Allah kamar ƙur'ani kamar masallaci kamar annabawa kamar ka'aba kamar makka kamar madina kamar Qudus duk waɗannan abubuwa ne wanda aka danganta su da Allah dan a nuna nasa ne a nuna girman su a nuna mutuncinsu, to duk wanda kaga yana mutunta irin waɗannan abubuwa ubangiji yace fa huwa khairul lahu inda rabbihi wannan alheri ne tattare da shi mai girma da zai samu a wajen ubangijinsa da haka ya ɗan uwa mu rinka girmama alqur'ani mu rike shi hannu bibbiyu kada mu rinka aje shi wajen da bai da kima ko da yana da tsarki mu samu waje mai tsarki mai kima sai mu ajiye shi mai takarda ta ƙarshe ta tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace akramaka Allah ni ma'aikaci ne na kwana a ofis sai na makara a lokacin da na tashi rana tana ƙoƙarin hudowa wani aboki kuma bin yi sallar isba ba yace sai wani abokin aiki na yace wai bai kamata na yi sallar asuba ba a wannan lokacin tun da rana tana ƙoƙarin hudowa kuma sai na kafa masa hujja da cewa akwai hadisi da yake magana akan idan mutum ya farka a makare to lokacin ne lokacin sallarsa eh abinda ka faɗa ya fi nasa gaskiya ya fi nasa hujja an gane ko shi abin da yake da shi ko ya dogara da shi shine maganar cewa in rana za ta hudo ba a sallar nafila in za ta fata ma ba a sallar nafila to ai wannan sallar nafila ce banda ta farilla kuma musamman ta ga wanda ya makara ko ya manta hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu huraira da anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta sallah ko ya bacci bai yi ba ya makara to kafarar wannan mantuwar ko wannan baccin da ya bai sallah a kan lokaci ba shine ya tashi ya sallar a wannan lokaci kuma shi a wajensa wannan lokacin shine lokaci wanda yake in ya salla a ciki zai samu falala kamar ma bai makara ba domin makararsa uzuri ce karɓaɓɓe a shari'a mantuwa ko kuma bacci waɗannan uzurarka ne wanda shari'a ta karɓa da wanda suka same shi bai yi sallah ba da haka sai ya zo ya sallah daga baya to idan ba a manta ba a jiya mun cike da ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fadin Allah innal ladzina kafaru sawa'un alaihim mun gama da ita ayar gabanta zamu shiga to amma ayar gabanta katama Allahu ala qulubihim tana da alaka da ita fasarar ba za ta fito ba sai an dauko zancen daga baya da haka shi yasa zamu sake maimaita fadin Allah innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru sawa'un alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أرصادهم غشاوة ولهم عذاب عظيم to idan ba manta ba muna magana akan nau'in mutane na biyu cikin nau'ukan mutane hudu waɗanda suke a madina lokacin da annabi ya hijira mun faɗi nau'in farko muminai yanzu kuma muna tsaka da bayanin nau'i na biyu su ne kafirai to kuma kafiran nan su kansu aji aji ne akwai kafiran da suke first class to da su Allah yake a nan akwai kuma kafirai 'yan second class kafirai first class malamai suka ce su ne waɗanda suka kai matsayin shugabanni a kafircin su suke kafirtar da wasu kuma suke sa a yi kafirci amma kafirai sakan kilas su ne waɗanda su biyayya suke a cikin kafircin ba su ma san inda aka dosa ba sai abin da shugabanninsu suka sa su suke yi malamai suka ce aya biyu ajere da juna cikin suratul hajj ta nuna haka ta kasa kafirai ajin farko da aji na biyu ubangiji ya ce wa minan nasi man yujadilu billahi wa minan nasi man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wa la hudan wala kitabin Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane annasu anan ana nufin kafirai man yujadilu billahi akwai masu jayayya da Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wata shari'a ba wala kitabin munirin ba tare da wani littafi mai haskakawa ba to kaga waɗannan shugabannin kafirai kenan ta bi sai Allah ya ce wa minan nas wa minan nas man ya'budu Allah ba ita ba wa minan nas to haka ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض الله يقول ومن الناس كما دي daga cikin kafirai man yujadilu fillahi akwai wanda suke jayayya game da sha'anin Allah sai ce wa yattabi'u kullu shaytanin marid kuma suna bin dukkan wani shaytan kangarare kaga suna bi ya nuna su mabiya ne amma shi wancan kuwa ba a ce yana bi ba kaga ya nuna shi shi ake bi shi shugaba ne to da aka shugabannin da su ake anan su ne wanda Allah yake sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wanda muka buga misali a jiya da fir'auna kaga fir'auna bi yake babin sa ake bi bin sa ake ba bi yake ba shi shugaba ne to da haka ubangiji subhanahu wataala ce irin waɗannan kafirai khatamallahu ala qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وبنجي يتي ختم الله على قلوبهم ألا يا رجا يا رب زكاة سني فيدى الهيري بايا شجا شر دكي تكي كما بايا فتاة Allah ya kulla zuciyar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Ahmad hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace asalin yadda Allah ya yi zuciya yayi ta ne fara tas kamar auduga kamar farar takarda duk zuciya haka take to sannan kuma zuciya yadda ka san kwalba haka take samanta a buɗe ƙasan a rufe kuma duk zuciya a buɗe take tana kallon sama da haka duk lokacin da wahayi ya sauko daga sama sai zo ya shiga kamar yadda in ruwa ya sauko daga sama sai ya zo ya shiga cikin kwalba to idan mutum yana aikata laifi to sai a rinka ɗiga wa zuciyarsa baƙar tawada da haka idan mutum ya yi laifi daya sai a ɗiga ɗigon ta wada daya in ya tuba sai a wanke sai ta sake komawa faranta to amma idan bai tuba ba sai a ƙara ɗiga ta wada, in bai tuba ba ya sake yi a sake ɗiga ta wada, ana nan ana nan sai zuciya ta rikide daga fari sai ta koma ne baki bakin makirin to in ta riga ta gama bakin kuma me ita bai daina laifin ba ya ci gaba da yi to sai Allah subhanahu wataala sai ya sa a juya zuciyar a kifa ta ko kafin a juya ta a kifa sai a sa murfi a rufe kanta to sai zama sharrin da ke cikinta baya fita alherin kuma da yake zuwa daga sama sai dai ya dake ta ya zube a gefe amma ba zai shiga ciki ba tunda an rufe bakinta kamar kwalba ce ka rufe bakinta kuma ka tara ta a famfo ruwan zai shiga ba zai shiga ba sai dai rinka duka yana gangarewa to daga haka in mutum ya ci gaba da laifin kuma sai Allah ya ce da mala'iku ku kifa zuciyar ma sai ta zama kalban mankusan zuciya wacce take upside down samanta ya kalli ƙasa ƙasanta ya kalli sama to idan zuciya ta kai haka shine mai ita in ka gaya masa gaskiya ma shi baya kallon gaskiya gaskiya shi yana aikata laifi ma baya ganin laifi yake yi ba daidai ba a wajensa ya zama daidai daidai a wajensa ya zama shine ba daidai ba gaskiya a wajensa ta zama ƙarya ƙarya a wajensa ita ce gaskiya zina a wajensa ta koma friendship baya ɗaukar ta zina shan giya a wajensa daidai yake da shan fura ko shan lemon kwalba shi ba ganin ma matsala ce abin da kai ba za ka iya yi ba saboda jin nauyi da imani shi zai iya yin wannan abin a gaban kowa to kaga zuciya ta gama lalacewa to irin wannan zuciya ita ce irin zuciyar da take jikin kafiran da ko an mutu wa'azi ba sa canjawa shine Allah ya ce katamallahu ala qulubihim Allah ya riga ya rufe zukatansu ne shine malam yace abin nufi da katama Allahu ai taba Allahu alaiha ubangiji ya lullube zukatan sautaka ya tamke su tam da murfi fala yadkhuluha khairun ba alherin da ke shiga irin wannan zuciya wa ala sam'ihim hakanan kunnuwansu ma Allah ya toshe wa qalu qulubuna وقالوا قلوبنا فيه أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب shi yasa kafirai suka ce da annabi na zukatanmu fi akinnatin suna cikin kwalba an rufe kuma gaskiya suka faɗa Allah ya rufe zukatansu a kwalba wa fi da una na ilayhi gaburan duk abin da zaka kiraye mu gare shi mu zukatan mu ba sa ji ba ma son kuma mu ji kuma ba ma fahimta kuma ba ma son mu fahimta wa fi azanina waqrun kuma akwai toshiya a kunnuwan ko shakka babu akwai toshiya a kunnuwan domin Allah ya toshe kunna toshiyar ba toshiya ce da ido yake gani ba a'a toshiya ce ta kudura zance zai shiga amma ba za a yi masa kyakkyawar fahimta ba gaskiya za ta shiga amma ba za a fahimce ta fahimtar a aiki da ita ba ina fata an gani wannan shi shine wa fi na waqarun wamin min bainina wa nika hijab kuma akwai shamaki tsakaninmu da kai da haka duk abin da kake yi mu muna wani bangare ne kai kana wani bangare to shi ne Allah yake wallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim daidai da na fi a jinnatin tad'una mimma tad'una ilayhi wa min wa fi na waqarun kaga shi ma bi ma'ana wa ala sam'ihim kenan da haka anan ana yin wakafi domin jumla ta cika kamar yadda za ku ji alaramma a karatu yayi yi wakafi wakafi ne tam jumla ta cika amma akwai wanda suke wucewa wucewa ba laifi ba ne sai dai tana iya rikitar da wanda bai fahimci larabci ba kuma bai fahimci qur'ani ba idan ka ce katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim to ko ka ce gishawatin wajen fassara zai iya rikitar da wani domin asali abubuwa guda biyu ne akwai khatamu a larabci ne rufewa to shi khatamu rufewa ne amma wanda ake wa ido da kuma zuciya ake wa kai kunne da zuciya shi khatamu rifi ne na kunne da kuma na zuciya amma gishawa rifi ne amma shi kuma wanda ake wa ido shi yasa malamai suka ce zaka ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim to magana ta cika amma wa ala absarihim kuma gishawa abu ka bisa ga idandunan su kuma to Allah ya sa rifi amma shi kuma na gishawa shine Allah yake a fara'aita man ittakhadha ilaha wa adallahu Allah ala وكتب على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يتي أفرأيت ilaha hu hawahu ba ka ga wanda ya riki san zuciyarsa ita ce ubangijinsa ba duk abin da zuciyarsa ta shirya masa shi zai yi akwai daga cikin mutane haka har za ka ji mutane kamar da wasa a raha ai rai dangin goro duk abin da yake so a bashi duk mutumin da yake rai dangin goro duk abin da yake so a bashi ya rike zuciyarsa ita ce ubangijinsa domin a ƙa'ida zuciya ba a biye mata Allah ake tursasa ta tabi amma ba a sake dokar Allah ita a bita ba zukatanmu kullun jayayya suke da mu akan umarnin Allah in Allah ya ce ai gabas zuciya ba ta so sai ta ce ayyamma in Allah ya ce ayyamma zuciya za ta ce a'a ba na so ai hagu to shi kuma Allah so yake ka saba mata ka bi shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nafsani hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih hakika duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangiji ranar hisabi tsoron hakan yasa sa wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa bin san zuciya wanda ya saba wa Allah ya bi Allah fa innal jannata hiya ma'awa? aljanna ita ce makomarsa shi yasa matan kasar Misra ko matar sarkin Misra wacce ta yi gwagwarmaya da Annabi Yusuf ita kanta abin da ta yi wa annabi yusuf na shari da farko da ta ce man arada bi qalat man arada bi ahlika su'an illa an yusdana aw azabun alim qala hiya rawadatni an nafsi a ƙarshe sai ta ce wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'in illa ma rabbi hmm. inna rabbi da kanta da ta dawo ta yi nadama sai ta cewa ma'ubar ma ubarri'u nafsi ba zan wanke kaina da kaina ba ba zan yabi kaina da kaina ba akan abin da na yi wa yusuf innan nafsa domin ita zuciya la'ammaratun biso mai yawan umartan ma'abocinta ne da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai dai abin da ubangiji na ya ji kayya ce inna rabbi ga rahim lallai ubangiji na mai gafara ne mai jin kai to da haka Allah ya ce ba ka ganin wanda ya riki son zuciyarsa ta zame masa ubangiji ita take ba shi umarni ita take masa hani sakamakon haka wa aballahu Allahu ala ilm sai Allah ya batar da shi bisa ga ilimi ai bisa ga iliminsa na ya san cewa son zuciya ba daidai bane amma ya bi wannan ya da Allah ya batar da shi ko ala ilmin minallahi, bisa ga ilimi na Allah ya batar da shi yana sane da ya batar da shi saboda ya sauka daga kan layi waja'ala wa katama ala qalbihi wa katama ala sam'ihi wa qalbihi sai Allah ya rufe kunnensa ya rufe zuciyarsa kaga sai yace wa katama ala sam'ihi wa qalbihi daidai da katama ala qulubihim wa ala sam'ihim domin al-khatmu asali ana yin sa ne ga zuciya da kunne kamar yadda muka faɗa amma a gaba sai Allah ya ce wa ja'ala ala basarihi gishawa kaga daidai da anan wa ala absarihim gishawa saboda al-gishawa wannan kuma lil absari to da haka ubangiji subhanahu wataala ce katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim mala yace ai mawadi'a hu wajen jin da wajen ganin shi aka rufe ba wai jin da ganin ba kuma rufi hissi ma'anawi ba rufi hissi ba rufin da ido baya iya gani ba irbin da ido ke gani ba domin dan kaga kafuri yanzu ba za ka ga auduga a toshe da kunnansa ba kunnansa a buɗe amma sai dai jinka ba irin nasa ba ne kai za ka ji gaskiya ka yadda da ita shi ko in yaji ba zai yadda ba ubangiji madaukakin sarki ya buga mana misali da su walaqad zara'na li jahannama kaseeran walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins mhm. lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce wa laqad haqiqa zara'na li jahannama mun halitta dan wutar jahannama kaseeran min al-jinni wal ins da yawan aljanu da mutane dan wuta muka yi su domin masu ita ce wuta Allah ya tsare mu Allah ka sa ban mu a ciki sai Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha irin waɗannan wanda dan wuta Allah ya yi su suna da zukata amma ba na fahimta ba walahum a'yunun la yusiruna biha ba na fahimtar gaskiya ba walahum a'yunun kuma suna da idan duna la yusiruna biha amma ba na gani ba ganin mai ganin gaskiya walahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da su ji na gaskiya sai Allah yake ulaika kal an'am irin waɗannan rayuwar ruwan su kamar ta dabbobi ce kawai nasu cine su sha wallazina kafaru يتمتعون كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار ba su da bambanci da dabbobi domin manufar dabbobi a rayuwa ita ce manufarsu kawai su ci su yi jima'i su yi abin da suke so a lokacin da suke so wanda kuma Allah ba don haka yi mutane ba ba don haka ya halitta ba ubangiji ya halitta ne don ya sa mata ka'idoji ta kiyaye ka'idojin da ma su sai suka sa kafa ta shura ka'idojin to da zarar dan adam ya sa kafa ya shura ka'idojin rayuwa da Allah ya shimfida masa zaka ga da shi da akuya ba bambanci kololuwar manufarsa ya samu abinci bayan ya ci ya koshi ya kwanta ya bacci yayi jima'i ya haihu shikenan yasa Allah ya ce wallazina kafaru kafirai yatamatta'una suna gwangwajewa su ci su sha su yi jima'i kama ta akulul an'amu kamar yadda dabbobi suke yi dan haka fannaru nasu wallahu wuta ita ce makomarsu to da haka suna da kunne ba na jin gaskiya ba ido ba na ganin gaskiya ba zuciya ba na fahimtar gaskiya ba za su fahimci komai amma gaskiya ce ba za su fahimce ta ba za su ga komai amma gaskiya ce ba za su ganta ba za su ji komai amma gaskiya ce ba za su ji ta ba ji ne amfani wanda zai gadar musu da aikin da za su samu tsira a wajen Allah to da haka shine malai yace mawabi'ahu ana nufin wajaje fala yantafi'una bima yasma'unahu min alhaqi ba sa amfanuwa da abin da suke ji na gaskiya wa ala absarihim gishawa kuma a idan dinin su Allah ya sa murfi ya rufe ai qita'un wani shamaki fala yubsiruna alhaqa ba sa ganin gaskiya gani mai amfani walahum azabun azim kuma azaba mai girma tana nan tana jiran su ai qawiyyun da'imun mai karfi da wamammiya fi duniya tun daga nan duniya bil asari ta yadda idan an yi yaki Allah zai bawa annabi ikon ya kama su a matsayin fursunonin yaki wal qatl kuma zai kashe su wa adam itminanin nafsi kuma Allah ya jarabce su da musiba ta rashin samun kwanciyar zuciya da kwanciyar hankali domin dukkan kafuri kowace iriyar ni'ima yake ciki hankalinsa ba a kwance yake ba saboda ita zuciya ba ta samun nutsuwa da kwanciya sai in an haɗa ta da mahalikinta sai ana ambatan Allah sai kaga kafuri yana da kuɗi yana da mulki yana da kaza amma kullum hankalinsa a tashe yake to ba kafuri ba har musulmin da bai ɗauki addinin nasa da muhimmanci ba haka yake za ka samu duk abin duniya amma ba ka wasa ba ka zo kwanciya bacci ka kasa bacci kana da mulki amma sai amma allura za ka yi bacci ka fi ƙarfin abinci amma tare da haka baka da kwanciyar hankali saboda me saboda zuciyar babu ambatan Allah a cikinta ambatan Allah kadai shi yake sa mutum ya kwanta ya bacci hankalinsa kwance baya hasa da kowa baya kyashin kowa bai damu da kowa ba bai da kuɗi la a banki la a bankaɗe amma hankalinsa a kwance ba ɗa ba ɗan akuya amma bai damu da komai ba saboda ambatan Allah shi yasa Allah ya ce zina amanu wa taqma'innu qulubuhum wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taqma'innul qulub Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah kuma zukatansu suna samun natsuwa da ambatan Allah in kai sallah sai ka ji wani daɗi in kai zikirin safe sai ka ji wani daɗi in kai zikirin kwanciyar banci sai ka ji daɗi in kai zikirin tashi ka ji daɗi zikirin shiga gida ka ji daɗi karatun qur'ani ka daɗa jin daɗi wannan shine jin daɗin rayuwa ba cin naman kaza ko tale-tale ko dawisu ba wallahi ka gama cin naman lanka ka je bacci ka kasa bacci ka rasa me ya dame ka yunwan nama ce to ai ka ci to matsalar kawai shine zuciyarka babu imani babu alaka da Allah babu rarrashinta da zikirin Allah sai Allah ce ala ku saurara ku ji bi zikirillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne kadai zuciya take samun natsuwa bature yayi wani abu shi Kul music wai fa a madadin zikiri ne sai mutum ya zo kwanciya zai kunna kiɗa wai da haka zai baci ya gama full music ɗinsa da ya tashi shedan yi masa tsawa kuma ya je ya rataye kansa to ina nutsuwar yana da billions of dollars amma idan ya rasa ɗaya bisa ɗari na kuɗinsa sai ya je rata rataye kansa saboda babu imani in ba sakarci ba kai da kake da dala ɗari dan dala ɗaya ta faɗi sai me sai ka ɗau dangana amma dala ɗaya ka rasa a dala ɗari a madadin ka zauna ka haƙura ka ci casa'in da tara sai kuma ka je karata ya kanka wani wani irin kawara ce ba komai bane rashin ambatan Allah ne a cikin zuci da natsuwa to da haka Allah yana azabtar da kafirai tun daga nan duniya babbar azaba ya cire musu kwanciyar hankali ya cire musu albarkar rayuwa ko da ya ba su komai ya ba su kuɗi ya ba su mulki ya ba su connection ya ba su faɗa aji amma tare da haka ya hana musu kwanciyar hankali kai ku musulmi ko ka rasa duk waɗannan abubuwan sai ka ji hankalinka a kwance saboda kana da alaka da Allah subhanahu wataala shine Allah yake walahum azabun azim mala yake wa fil akhirati bin nar in an je lahira kuma Allah zai azabtar da su azaba mai girma bin nar da wuta al mu'abbada alaihim wacce za a dawwamar da ita akan su har abada Allah ya tsare mu to yanzu mun gama bayanin nau'i na biyu na mutane bayan muminai da kuma kangararin kafirai to sai kuma nau'i na uku shine ma lai sun thumma ashara sai ubangiji zai yi nuni ila sinfi sali zuwa nau'i na uku wa humul munafiquna su kuma su ne munafikai allazina dakhalul islam bi alsinatihim wanda sun shiga musulunci amma da baki wa baqiyat qulubuhum ala alkufr kufri amma zukatansu suna nan akan kafirci shi da man munafirci ajanda ce ta arusa musulunci amma indirectly saboda munafikai sun auna sun auno ko kafirai sun auna sun auno in daga waje za su yi ta yakan musulunci za su daɗe ba su kai shi ƙasa ba domin shi abokin faɗan waje yana da sauƙi kuma yana da wahalar ya cimma amma abokin faɗa na ciki ya fi matsala yanzu ko ciwo ne a jikinka ciwon da ya fito waje yana maka sauƙin magani amma ciwon aka ce a ciki yake baka ganinsa to ya fi matsala saboda baka san girmansa ba baka san haɗarinsa ba baka san kaza ba kai kana ɗauka ma lafiya kake amma ba lafiya kake ba wannan shine munafurci nuna gaskiya a fili tare da ɓoye ƙarya a baɗin nuna musulunci a fili tare da ɓoye kafirci a zuciya za su zo su yi sallah da kai su azumi da su za a yi komai amma wallahi ajandarsu da manufarsu shine ya za a yi su kau da musulunci ya za a yi su taimaki kafirci da haka musulunci hawa hawa ne akwai babban akwai karamin sakamakon zaman munafukai da musulmai yasa ɗabi'unsu suka yaɗu a cikin musulmai ka iya samun musulmi bai ma sani ba ɗabi'un munafurci sun kama shi to amma su munafukan na asali kafirai ne suka shigo musulunci don su rusa musulunci ta cikin gida Allah ya tsare mu to irin waɗannan mutanen ma annabi ya tada su a Madina kuma ya zauna da su to su ne za mu je sai Allah ya ce mai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله يجي ومن الناس daga cikin mutanen mai yaqulu akwai wanda yake cewa amanna billahi mun yi imani da Allah abin nufi da baki wa bil yawmil kuma mun yi imani da ranar lahira shima dai a baki amma wa mahum bi mu'minina duk da hakan Allah yake ba mu'minan bane malike a yawmal qiyamati li anna akhiral ayyami da aka ce wal yawmil akhir sun yi imani da ranar lahira ay yawmil qiyama ana nufin ranar tashin alkiyama li annahu akhirul ayyami domin ita ce karshen kwanakin duniya to da haka wannan yake nuna fadar imani da baki ba shi yake tabbatar da shi a ne zuciya ba shi imani mataki uku ne akwai maganar baka akwai kudurin zuci akwai kuma aikin gabai. sai ka cika waɗannan sannan ka zama cikakken mai imani al'imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi rahman wa yanqusu bil isyan shi imani faɗar baka ce akwai kalmomin da sai ka furta su da bakinka sannan ka zama mai imani to amma dan ka furta su fa har yanzu imanin bai tabbata ba sai kuma in suna da bangaren ƙudurin zuci sai kuma ka ƙudurce su a zuci har ila yau kuma dai imanin bai tabbata ba sai in suna da bangaren aiwatarwa a zahiri ka aiwatar to shine ka zama al kamil mumini cikakke wanda imanin sa ya kammala to su munafukai ɗaya bisa uku na sharuɗan imani suke ɗauka faɗar da baki kaɗai babu ƙudurin zucin babu aikin gaba to shine Allah subhanahu wataala duk da sun faɗa sai kore musu imani yace wa mahum bi mu'minin ba mu'minai bane ba to amma ka gani Allah ya kore musu imani amma bai kore musu musulunci ba tunda shi imani matsayi ne sama da na musulunci zaka iya zamowa ba mumini ba amma kana nan a matsayin me musulmi da haka munafikai ane musu hukunci na musulmai amma ba a ba su matsayi na muminai hukunci na musulmai shine in sun mutu za a yi musu sallah ba kamar kafuri ba kaga kafiri ko a tsakiyar musulmai yake kai ko a ka'aba aka haife shi in dai kafirin ne in ya mutu ba za a yi masa sallah ba an gane ko to sannan kuma ana binne su a makabarta ta musulmai wanda kafiri ba za a yi masa haka ba ana raba wa 'ya'yansu gadon su su ci wanda kafiri ba a raba wa musulmai gadon su su ci to wannan da ire su shi ya sa akan ambace su a matsayin musulmai domin ana tabbatar musu da hukunce-hukunce na musulunci duk da kamar yadda na faɗa shi kansa munafurcin hawa-hawa ne akwai munafukan da ko sallah ma Allah ya ce kar ai musu waɗannan munafukan kuma ba wanda ya san su sai shi Allah ɗin ya bar kaza cikin gashinta sai daga baya ne ya gaya wa annabi waɗansu guda goma sha hudu daga cinsu ko sha biyar su ma saboda sun ƙure malejin iskanci ne sun kai ƙure malejin saɓa wa Allah waɗansu mutane ne mutum goma sha hudu cikin munafukan madina saboda tsabar tsaurin ido da rashin mutunci suna ta munafurcin ana ɗaga musu kafa amma sai suka shirya wani tugu suka ce idan an tafi yakin uhudu akwai wani rami a gefen dutsen uhudu su bi annabi a baya a baya kamar suna raka shi yaki sai an je daidai ramin sai ɗaya daga cikin su ya sa sanda ya zunguri taguwarsa sai ta zumbura da shi sai ta jefa shi a rami kaga su ba su suka kashe shi ba a fakaice to shine sai Allah ya gaya wa annabi ga abin da suka shirya kuma su mutum goma sha hudu ne to su ne manzo Allah ya kirawo Huzaifa ya gaya masa yace da wani da wani da wani ta ji abin da suka shirya yi min kuma Allah ya tona min asirin su kuma waɗannan da kake ganin su duk abin da muke tare da su ɗan wuta ne to su ne wanda suka kure malejin da Allah madaukin sarki ya ce ولا تصلي ala ahadin منهم mata abadan ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Allah ya ce irin waɗannan munafukan ko waɗannan dai munafukan guda goma sha biyar ko sha hudu waɗanda suka shirya wannan makirci ga ma'aiki wala su salli ala ahadin minhum mata abadan kada kai wa sallah in ya mutu har abada wala kuma ala qabrihi kuma karka je makabartar da yake ka tsaya akan kabarin sa wajen binne shi ko wajen yi masa addu'a daga baya wajen ziyara saboda mai innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafircewa Allah sun kafircewa manzan Allah wa matu wa hum fasiqun kuma za su mutu suna fasikai domin ba su mutum ba amma Allah ya ce sun mutu saboda dolan hakan za su mutu dan wanda yake ba da labarin wanda yake shirya al'amuran ne kafin su faru kuma wanda ya san yau ya san gobe ya san jibi ya san gata subhanahu ta'ala, kuma su ne waɗanda Allah da ya fusata ya ce ko annabi ne ya roƙa musu gafara sau saba'in ba zai yafe musu ba استغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يشهد النبي استغفر لهم كوكا روكا متغافرا أو لا تستغفر لهم كوكر كروكا متو إن تستغفر لهم سبعين مرة إما دا ذاك روكا متغافرا سو سبعين فلن يغفر الله لهم والله الله بذي غافر تابسوا wanda a ka'ida istighfari ɗaya annabi yake maka sai ishe ka sai ishe al'umma duka domin akwai wasu munafukan da su malejin munafurcin bai kai na waɗannan ba Allah ya ce ku zo annabi kawai ya roƙa muku gafara na karɓa walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Ƙananan munafukai Allah ya tallata musu tuba yace walau annahum iz zalamu anfusahum dama a ce yayin da suka zalunci kawukan sunnan suka yi munafurci ja'uka za su zo wajenka fastaghfirullah su roki gafara Allah a gabanka su tuba kenan wastaghfara lahumur rasulu kai ma ka sa baki ka roka musu gafara su ci arzikinka sau ɗaya tas la wajadullaha tawwabar rahima da Allah ya yafe musu kaga kenan munafurci hawa hawa ne yasa malamai suka ce akwai nifaqun i'tiqadiyyun akwai nifaqun amaliyyun akwai nifaqun akbar akwai nifaqun asgar akwai karamin munafurci akwai babba babban munafiki ko istighfarin annabi baya sa Allah ya yafe masa babban munafiki ko annabi yayi masa sallah la yayin mutuwarsa Allah baya gafarta masa amma karamin munafiki Allah na iya yafe masa in annabi ya roƙa masa gafara bayan shi ya tuba Allah ya bari a yi masa sallah in ya mutu to da haka Allah subhanahu wataala ya ce irin waɗannan munafukai ko sun ce sun yi imani da baki to ƙarya suke babu imanin a zuciyarsu wa ma hum bi mu'minin saboda me yukhadi'una Allah wal ladina amanu وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله يتي يخادعون الله suna سنا يودرر الله والذين آمنوا kuma suna yaudarar مؤمنين kalmar yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah malamai suka ce abin nufi suna yaudarar bayan Allah domin idan ka fassara yaudara zaka ga cewa shi Allah ba za a iya masa ba domin me yaudara yaudara shine ka nuna wa mutum kamar kana tare da shi amma kuma a zuciya baka tare da shi ka nuna kamar kai da gaske kake amma kuma me ba da gaske kake ba to shi ai Allah ba a boye masa in ma ka nuna da gaske kake ba da gaske kake ba ya sani in ma ka nuna ka yadda alhalin baka yadda ba ya sani to amma me yasa Allah ya ce suna yaudararsa malamai suka ce saboda yaudarar addini da yinsa ba daidai ba yaudarar muminai da nuna ana tare da su amma a ɓoye ba a tare da su yaudarar annabawa da nuna ka yi imani da su a zahiri amma a baɗini ba ka yi imani da su ba daidai yake da yaudarar Allah tare da cewa shi Allah baya yaudarwa to amma idan ka yaudari nasa kamar shi ka yaudara da haka yukhadi'una Allah abin nufi suna yaudarar annabawa suna yaudarar muminai to shine sai Allah ya ce suna yaudararsa shi yasa wasu malaman suka ce kalmar wallazina amanu wallazina amanu wawun din adafu tafsirin ne ay yukhadi'una Allah bi khida'ihim allazina amanu suna yaudara Allah ta hanyar yaudarar bayansa muminai domin shi Allah duk abin da kai wa mumini mumini kadara Allah ce shi yake kare masa fada shi yake kare shi shi yake fushi da fushinsa shi yake goyon bayansa inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله يتي الله شيني يتي تري ومؤمني فدا da haka wanda ya taɓa mumini kamar Allah ya taɓa ya shirya Allah zai zo ɗaukar fansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yace la zawalud dunya ahwanu inda Allah min iraqati dami mu'min a rusa duniya ya fi sauƙi akan a taɓa wa Allah mumini ɗaya abdullahi ɗan umar ya je ɗawafi yana kewaye ka'aba ga girman ka'aba ga kwarjinin ka'aba ya kalle ta ya ce wallahi ke ka'aba ɗaki ce mai alfarma a wajen Allah amma jinin mumini ɗaya ya fi ki alfarma to alfarmar ka'aba da bata kai ta mumini ba in an taɓa ta Allah baya ƙyalewa. kana tsammanin za ka taɓa abin da ya fi ta alfarma Allah ya kyale ba zai ƙyale ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi sallar asuba a jami'i to yayi signing agreement shi da Allah na cewa ya zama property na Allah Allah ne zai kare shi Allah ne zai tsare shi to sai manzo Allah ya ja mana kunne yace to ahir kar ku taba kayan Allah domin duk wanda ya taba kayan Allah Allah ya zo daukar fansa ba zai ji da dadi ba ma'ana dai shi mai imani yana da alfarma a wajen Allah subhanahu wataala in ka yaudare shi kamar Allah ka yaudara in kai masa gaskiya kamar Allah ka yi wa gaskiya in ka taimake shi kamar Allah ka taimaka shi yasa sau da dama Allah zai ce mu taimaki yan uwanmu kuma sai ce shi muka ba bashi alhalin fa ba shi kudin suka je hannunsa ba dan uwanka ka ba amma alfarmar wannan dan uwan naka saboda yana da imani sai Allah ya ce ni aka ciwa bashi ni zan biya da haka Allah ya ce yukhadihuna Allah suna yaudara Allah wallazina amanu suna yaudarar muminai malai ce bi izhari khilafi ma abtaluhu suna bayyanar da sabanin abin da suka boye min al na kafirci liyadfa'u anhum ahkamuhu saboda hakan ya ije musu hukunce hukuncen kafirci shi munafiki in ya fito da fuskarsa ta gaskiya ta munafurci to an san abubuwa da yawa ba zai samu alfarmar su ba a musulunci ba zai mutu a yi masa sallah ba ba za a yi masa istighfari ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a raba gado na musulmi da shi ba to sai yake so ya ci alfarmar musulunci amma kuma bai shiga musuluncin da gaske ba da haka sai ya zo a baibai a zahiri ya nuna shi musulmi ne amma a baɗini ba musulmi bane ba shine malaki suna yin haka ne liyadfa'u anhum ko liyadfa'u anhum ahkama ahu ad-dunyawiyya dan a ije musu hukunce hukuncen musulunci na duniya ko a tabbatar musu da hukunce hukuncen musulunci na duniya amma a munafurce ubangiji ya ce wa ma yakhda'una ko ma yukhadi'un ba kowa suke yaudara ba face an fusahum kawukansu li'anna wa bala khaba'ihim raji'un ilaihim domin narkon wannan yaudara a kansu za ta kare da haka kamar kansu da kansu suka yaudara malai ce fa yuftabahuna fi duniya za a kunyata su tun daga nan duniya bi ila illahi nabiyahu alama abbanuhu domin Allah zai tona wa annabinsa asirin abin da suka boye a zukatansu wa yu'aqabuna fil akhirah kuma a lahira za a yi musu hukuba? amma wa ma na su ba sa sani sun ɗauka yadda suka ci da buguzan suka yi wa musulmi lumbu-lumbu macijin kaikayi suka yi rufa-rufa Allah ya kyale su a duniya to suna tsammanin a lahira ma haka za a yi domin a lahira idan Allah ya tashi tashin munafukai zai tashe su ne a cikin musulmai dan a duniyar ma a cikin musulmi suka rayu to tashin su da za a yi a cikin musulmi sai su ɗauka ai masu ma za ta zama ɗaya da ta musulmi kafin a zo hisabi to amma da an zo hisabi za a fara tankadewa shine Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله ubangiji ya ce yau mai ya yaqulu munafikuna tana musu ranar da munafukai za su ke cewa lillazina amanu ga mu'minai unzuru na kuɗan jira mu naqata bismin kun mu ɗosana daga hasken ku domin a ranar lahira bayan an tashi an ware musulmai tare da munafukai a cikin sahu ɗaya, an ware kafurai. to kuma sai Allah ya ce ku tafi kowa ya je ya karɓi sakamakonsa za a karɓi littattafai za a hau siraɗi to a wannan lokacin da ake tafiya sai Allah ya sa duniya ta cike da duhu duhun da ko hannunka ba ka gani saboda so ake ai tankaɗe da rairaya a fitar da munafukai to shine sai ka ji munafukai suna cewa da muminai unzuru na ku dan jira mu naqta bizmin nurikum mu dosana daga hasken ku dan mu ga gaban mu ila sai mala'iku su ce da su irji'u wara'akum ku koma baya su nuran ku je ku nemo haske a can domin a duniya ake samun hasken da za a ga gaba da shi a gobe kiyama ka ita ce haskenka azuminka shine haskenka ka ita ce haskenka gaskiyarka da imanin ka shi zai haskaka maka gabanka kuma wata hikimar Allah hasken lahira ba irin hasken duniya bane kaga hasken duniya duk inda kuke cikin duhu ka kunna fitila dole na kusa da kai zai gani kama shi hasken lahira in ka kunna fitilar ka iya kai kake ganinta na kusa da kai baya gani daman fitilar ta imani ce kowa ya ci tuwon gidansu kowa ta sa tafi shi to da ka muminai Allah zai bayyana musu da haske na imani su rinka ganin gabansu da shi suna tafiya a cikin wannan duhun tiryan tiryan har su tsallake su raɗi to da ka munafukai za su ce da muminai kuɗan dan jira mu mana madan to sana daga hasken ku mu ma mu ga gaban mu ya ce da su ku koma duniya a can ake nemo haske to su wawayen ka sai su ɗauka da gaske in suka yi ribas ɗin za su ga haske da sun yi ribas sai Allah ya ce fa ba bainahum bisur sai ai wata katuwar katanga sai ta raba tsakanin su mu me sun yi gaba su kuma munafikai an ware su a baya to wannan kofar da za katangar da za a yi katuwa sai Allah ya ce lahu ba kofar katangar tana da kofa batiluhu fihin rahama daga cikin kofar anan rahama take ɓangaren da muminai suke kenan amma wa zahiruhu ta wajen katangar min qibalihi ta daurar inda munafukai suke azab anan azaba take yunadunahum munafukai za su ci gaba da ƙwallawa muminai kira kaji munafiki yana malam idrisu dan da makocinka ne malam tanimu malam tanko alam a ma'akum ba tare muke ba a duniya gidana daga na wafe naka ga katanga ga katanga sahu da sahu bala sai munan muminai su ce da su haka ne a duniya mun zauna tare amma ba zaman gaskiya muka ba ba da zuciya ɗaya kuka zauna da mu ba shi yasa yau aka raba mu walakin nakum fatantum anfusakum ku kuka jefa kanku a fitina watarabbastun kuka yi ta mummunan tasiri ga musulunci da musulmai wartabtun kuka yi kokonto game da abin da Allah ya ce a yadda da shi ba kokonto a cikinsa amma ku ba ku yadda ba sai dai yadda ta zahiri amma a zuciya kuka yi ta shakka kuka yi ta kokonto in an ce akwai lahira ku ce to ma da ya gani wai an binne tsohuwa da rai in an ce da kuka za ku ce to ma ji dai ma gani mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba duk irin waɗannan abubuwan na kokonto kuka ɓata zuciyarku da shi wa kumul amaniyo burace burace suka ruɗe ku hatta jaa amrullahi har al'amarin Allah ya zo shine tashin alkiyama ko kuma mala'ikan mutuwa ya dace ku ya ɗauki rayuwarka kafa a haka wa garrakum billahi al-gharur me raba mutane da Allah ya raba ku da Allah shine shaytan fal yawma فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معريكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah ya ce fal yau to ku sani a wunin yau layi ukhadu minkum fidya babu wani fansa da za ku bayar a karba a kyale ku ba beli wala min allazina kafaru haka ma daga wajen kafirai ba za a karbi beli ba ma'awakumun naru dukkan kuma komar ita ce wuta da ku da su waje ɗaya za a haɗa ku saboda ƙudurinku da takidin da manufarku da ajandar ku iri ɗaya ce sai dai su sun bayyana ko kuma kun ɓoye amma da duk manufar ɗaya ce shi yasa Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina bi jahannam jami'an Allah ya ce lalle Allah zai tara munafikai da kafirai a cikin wutar jahannama bai daya to da haka shine Allah subhanahu wataala anan yace wa ma yashkuruna su basu sani ba suna daukan abin da suke yi yadda suka ci buguzun a duniya ba a gano su ba a lahira ma ba za a gano su ba to Allah ku alahira zai tona dukkan asirin mai mummunan kuduri mai mummunan takidi wanda imaninsa ba imani ne na gaskiya ba ubangiji ya ce fi qulubihim maradun fi qulubihim marad Allah ya ce fi qulubihim maradun a cikin zukatan munafikai akwai ciwo ko cuta irin ta munafurci malai ya ce shakkun wani fa shine kokonto game da abin da Allah ya faɗa wani faƙun da kuma munafurci fa huwa yumridu qulubahum shine yake sawa zukatan nasu cuta ayyu bi'ifuha yake raunata ta gaburan yin imani mai karfi fa zadahumullahu marada shi kuma Allah sai ya ƙara musu ciwo akan ciwon da suke da shi bima anzalahu min alqur'ani sakamakon abin da ya sauka na qur'ani domin shi ka'idar qur'ani in ya sauka in kana da imani zai kara maka in kuma baka da imani kuma baka shirya yi ba to sai ya kara maka kafirci domin idan da aya ɗaya ka kafircewa in wata ta sauka ita ma baka yi imani da ita ba to kaga kafurcin ka ya karu daga ɗaya ya koma nawa biyu shine Allah yake wa idza ma unzilat suratun wa idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله يشهد لوكة دوات سورة تسوكا sai ka ji munafukai suna tambaya ayyukum zadatu hazihi imana waye wanda wannan sura ta kara masa imani sai Allah ya bada amsa su suna tambaya ne dan izgili tunda wai an ce musu qur'ani yana kara imani to in ya saukan sai su rinka tambaya to waye imanin ya karu mu gani da Allah ce fa amman ladina amanu lallai kan wanda suka yi imani fazadahum iman imanan sura in ta sauka ta Qur'ani tana kara musu imani wa hum yastabshirun kuma zaka ga suna farin ciki saboda duk lokacin da ka samu ci gaba a rayuwa zaka yi farin ciki an ci gaban nan ta fuskar addini ko ta fuskar rayuwa ta yau da gobe wa amma allazina fi qulubihim maradun amma waɗanda a zukatansu akwai cutar munafurci fazadathum rijsan ila rijsihim in aya ta sauka ko sura ta sauka sai ta kara musu dauda akan dauda wa ma tuwahum kafirun kuma haka za su mutu suna kafirai Allah ya tsare mu shine Allah ke fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada ubangiji ya kara musu maradan cuta bima anzalahu min alqur'ani daga abin da ya saukar na qur'ani likufrihim bihi saboda sun kafirce walahum azabun alimun kuma azaba mai radadi tana nan tana jiran su Malam ce muqlimun mai sanya radadi bima kanu yakzibuna ko yukazzibun sakamakon abinda suke yi na karairai ko sakamakon abin da suke yi na karyatawa karerai a cikin maganganunsu na yau da kullum in ka karanta da kira'ar yakzibuna domin yana daga cikin alamar munafuki, karya in dai zai maka magana sai ya so ka karya a ciki to wannan karyar ƙara masa dauɗan munafircin take sannan in ka karanta da kira'ar bi ma kanu yukazzibun yukazzib muta'addi ne daga kazzaba yukazzibu amma wancan daga kazzaba ne ko kaziba yakzibu ko yakzabu ma'ana da kuma abin da suka kasance suna karyatawa in Allah ya ce kaza ne sai su ce karya ne in annabi ya ce kaza ne sai su ce karya ne duk biyun munafikai suna yi suna karya a maganganun su ne da kullum kuma suna karyata Allah suna karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wannan shi yasa cutarsu ta munafurci ta karu kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su shine mala yace yukadzibun an karanta bit takhfif ay fi qawlihim amanna abinda suke na ƙarya cikin maganar su da suka ce sun yi imani alhalin ƙarya suke wa bit tashdid kuma an karanta da tashdid yukadzibun a madadin yakzibun ay bi takzibihim an-nabiyya saboda suna ƙaryata annabi Allah madaukakin sarki ka nufe mu da imani na ƙwarai ka raba mu da munafurci ka tsarkake zukatanmu daga dukkanin cutar zuciya za mu tsaya a nan saboda lokaci sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada